Bismillahirrahmanirrahim. Rashin rabo. Babi na takwas. A ranta ta ce, Baba, Baba, Baba, haƙiƙa ba ka cancanci zama mahaifi ba. Na yi imani da mama ta ce duk abin da zan yi mata ba za ta iya rabuwa da ni ba. Tana tare da ni tana kula da rayuwata. Idan ban yi daidai ba ta gyara min. Tana kula da wanda nake tare da su idan ba su cancanta da rayuwata ba ta raba ni da su don gyara min tarbiyya. amma kai ka koro ni daga gidanka ma kwata-kwata, duk inda na bi na ake yi a kashe ni, wanda da nake zama da shi shi kuma ko waye shi? Oho, ta ce a bayyana tare da taɓa bakinta. waye ya kalle ta amma bai yi magana ba, sannan kuma ya juya ya nufi toilet. sai da ya je ya wanke hannun shi sannan ya dawo ya nufi kicin. Sai da ya daɗe sosai sannan ya fito da filet a hannun shi. A gabanta ya ajiye ba tare da ya yi magana ba. Da sauri ta ja filet ɗin gabanta tare da cewa na gode ɗan uwa. Bai yi magana ba, ita kuma ɗaukar abincin ta ta juya ta ci gaba da ci. Sai da ta gama cin abinci sannan ta ce na gama, koya min yadda ake harbi da bindiga. A zuciye ya juyo tare da yin magana cikin tsawa ya ce, Ke an faɗa miki ɗaukar bindiga wasa ne, inda ya ajiye akwatin bindigun ya je ya ɗauko sannan ya zo ya ajiye a gabanta, tare da cewa to wannan hatsari ne, idan kuma kin matsa sai kin ɗauka hannunki yana iya gundulewa. Tsaki ta tare da ɗaukar 'yar ƙaramar bindiga, shi kuma ya bi ta da kallo, sai da ta matsa kusa da windo sannan ta fara harbin ta sannan ta jiyo ta taho kamar wata jarumar gaske, sai da ta matso kusa da shi sosai sannan ta nuna shi da bindigar tare da cewa ya kaji. Bai yi magana ba, ya anshi bindigar ya mayar da ita a cikin akwatin, sannan ya ɗauka ya mayar da shi inda yake ajiyewa. Murmushi ta yi tare da tashi ta nufi ɗaki ta kwanta, tana kwanciya ta yi dariya tare da cewa, wata rana da bindigunka zan harbe ka, in ɗauka in yi tafiya. Uhum, ta ce tare da gyara kwanciyarta ta fara bacci. Sallamar Malam Nuhu ya sa Raliya fitowa daga ɗaki, da sauri tare da cewa Baba ka dawo ne? Malam Nuhu ya ce, "Ih, eh, Raliya ta ce, ya aka yi ne?" A daidai lokacin da ta koma ɗaki take ɗauko tabarma, shimfiɗawa ta yi tare da cewa zauna bismillah, ya yi tare da zama saman tabarmar. Kallon Raliya ya yi sannan ya ce, Usman ya je wurin wato ɗayan yayan Baba. kuma duk mun yi magana da Abubakar amma ya ce lalle ko zai bayar da shi sai an ba da miliyan biyar, idan kuwa ba haka ba kada ya ƙara ganin ƙeyar kowa a wurin. Raliya ta ce ita dama hukuma haka take ne? Murmushi Malam Nuhu ya tare da cewa Abubakar dai shi yana so sai ya ga Usman cikin kunci ne da ƙuna. Raliya ta ce to babu damuwa, bari a kira Fahad a sanar da shi. Da gudu ba ta fito daga ɗaki tare da cewa kan balasti babu uban da zai kira man ɗa kutumar uban mai so ya kira shi a waya. Raliya ta ce to duk me yayi zafi haka? Ai na ga baban shi ne kuma dama amfanin haihuwar kenan idan kana cikin damuwa ɗanka ya fitar da kai. Tsaki suya ta sannan ta ce idan aka kira shi sai na ci uwarki. Raliya ta ce in dai in dai ci uwarki rufe gida zan yi in zane maki jiki. Malam Nuhu ya ce rabu da ita taso mu je. A daidai lokacin da Malam Nuhu ya miƙe tsaye, da tabarmar Raliya ta yi sannan ta shiga ɗakin. Hijabinta ta ɗauko sannan ta fito ta ja ƙofar ɗakinta. Ta bi bayan Malam Nuhu suka fita daga gidan. Suna fita gidan Malam Nuhu suka nufa. Bayan sun je suka gaisa da mai ɗakin Malam Nuhu. Tabarma ta sa musu suka zauna. Raliya ta ce, wai su waye Usman, kai kuma wa'yansu ne. Murmushi Malam Nuhu ya tare da cewa ni aminin mahaifinsu ne, sannan ya ɗora, Malam Tanimu da Hadiza su ne iyayensu Abubakar da Umar da Usman, Komar tun daga su basu sake haihuwa ba, Malam Tanimu yana son 'ya'yan shi sosai kuma yana nuna musu kulawa sosai yadda ya kamata. Haka suka taso cikin jin daɗi da ƙaunar juna, babu abin da suka nema suka rasa. Inna wato mahaifiyarsu ta kasance tana son Usman sosai, saboda tana kawaici ne akan Abubakar kasancewar shi ne babban ɗa, wanda dama wannan aƙida ce ta Fulanin asali. kuma haka take nuna kawaici a kan Umar, amma tana son Usman sosai, idan ya ce an yi mashi abu haƙiƙa inna ta kama faɗa kenan tana bimbini, idan kuma yasu yasu suka yi fada to haƙiƙa inna sai ta fasa ma mutum fata saboda Usman haka a gaban su Abubakar da Umar inna ta ɓoye soyayyar Usman wannan abin yana musu ciwo ganin wannan halin da inna take yi malam Tanimu ya mata fada tare da cewa ta rika ɓoye soyayyar Usman a cikin 'yan shi saboda kada ta jefa kiyayya a cikin su amma sam inna ta murje idonta ta ci gaba da abin da ta ga dama Wannan dalili ya sa su Abubakar suka fara jin haushin Usman, saboda idan ya yi musu abu a matsayinsa na yayun shi inna sai ta murda idonta ta ba wa Usman gaskiya, su kuma su ce ƙarya ne. Idan inna ta tashi addu'a, a haka za ta dage tana cewa, Allah ka sa Usman ɗina ya yi kuɗi ya kai ni Makka. Idan su Abubakar suka ce sufa sai Inna ta ce 'dan auta na dai. Haka ko makaranta za su tafi Inna ta fi Usman tare da mashi addu'a shi shi ɗaya idan kuma suka dawo Usman zai rugo Inna ta runguma Usman tana mashi sannu da zuwa. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya har suka girma Abubakar ya yi aure, Umar shi ma ya yi aure, amma har girman su Inna bata daina wannan halin nuna bambanci ba. A nan cikin rayuwa Allah ya yi wa Malam Tanima rasuwa ba tare da jinya ba. Wannan mutuwa ta taɓa wa Inna da ahalin ta zuciya sosai, haka aka sha koke-koke aka yi zaman gaisuwa, kamar yadda dai ake yi a addinance, ko da aka zo wurin raba gado, in na ta murɗe irin fes ta ce wannan gida babu mai shi sai isma wannan abu ya ɓata musu rai. Don haka suka je suka yi magana a Malam Nuhu, amma sam ta ce babu wannan mai gida sai shi, kafin rasuwar Malam ya ce a ba wa auta gidan, haka suka haƙura, amma suna da baƙin cikin wannan gadon gida. Ana haka Usman ya aure, kuma ya tare da matar shi a gidan gadon su. Shi kuma Abubakar tun da ya aure Allah ya azurta shi da haihuwar ‘ya'ya maza. kuma ga aiki ya samu kuma ya shiga aikin folis da sa'a don tashin farko matakin ASP ya fito, cikin ikon Allah Ubangiji ya sa ma neman shi albarka, amma Usman har yanzu bai samu aiki ba, yana nan gida zaune babu aikin fari bare na baki, wannan abin ya yi wa Abubakar daɗi sosai, don shi dama Umar babu abin da ya dame shi. Ana cikin hakan matar Usman ta haihu. Allah ya albarkace ta da ɗiya mace. Usman ya yi murna sosai ya ji daɗi kamar me. Lokacin da Abubakar ya zo barka bayan ya yi barka ya ce ma Usman zo mu je waje. Haka Usman ya tashi ya bi bayan ɗan uwan shi. Suna fita suka zauna a saman dakalin ƙofar gidansu. Sannan Abubakar ya kece da wata irin dariya. Usman ya ce wai me ka kira ni a nan sai dariya kake min. Abubakar ya ce, to ai kai ne ɗin dole in fara dariya sannan, wayanna na tana maka fatan ka yi arziki ka ga baka yi ba ni ne ne arziki ga kuɗi ga mulki. Ya yi dariya sosai sannan ya ɗan kai duka a kafadar Usman sannan ya ci gaba da cewa, kuma saboda baka da sa'a ka ga kana tashi haihuwa sai ka fara da ɗiya mace, ni ko ina tashi aka fara bani da mazaje, ka ga ɗiya mace ba ta da wani amfani. kana cikin talauci ka ga babu wani mai kuɗi da zai zo ya aure ta. Ba ta zuwa nema bare ta yi wani ƙoƙarin taɓuka wani abu. Idan ta tashi aure kai ne za ka yi mata kayan ɗaki. Shi ko namiji shi ne zai je ya nema da kanshi. Kuma su maza ba a sakin su sai da su mata a sake su a gidan aure. Ka za ta dawo gidanka ka ga aure. kaga za ta dawo gidanka kaga wahala ba ta ƙare maka ba haka dai ya ta cusa ma Usman baƙin ciki shi kuma ya hau ya zauna Abubakar na tafiya Usman ya koma gida ya ci gaba da balbala bala'i, bai san ɗiya mace sai namiji. Wannan dalili ne ya sa ba ya son haihuwar ‘ya'ya mata, to yarinya ma ashe ba mai rayuwa ba ce. Shi kuma Abubakar saboda bambancin da Inna take nunawa shi ne dalilin da ya sa ya tsani Usman, wannan abun ne ya jefa ƙiyayya a tsakaninsu. Raliya ta ce to Allah dai ya kyauta, Malam Nuhu ya ce amin. Malam Nuhu ya ce kin ga dai dole cikin 'ya'yanka akwai wanda ka fi so, amma ya kamata ka rika ɓoye wani abin saboda haifar da zaman lafiya a cikin ahalinka. Ya ci gaba da cewa kuma na tabbata don ya ga iyakar Usman zai ce a bashi miliyan biyar. Raliya ta ce ba komai, Allah ba zai hana yadda za a yi ba. Haka dai suka ci gaba da tasa zance daga baya kuma Raliya ta tashi ta tafi gida. Tun da safe bayan Safina ta yi sallar asuba ta fito falo Bayan ta zauna ta yi mishi zuru tana kallon shi. Bai ma san tana yi ba don shi abin da ya dame shi shine damuwar shi. Safina bata daɗe da zama ba suka ji jiniyar motocin 'yan sanda. Da sauri ya miƙe leƙa ta windo bayan ya tabbatar da su ne. Da sauri ya dawo yana furin wurin ƙofar yana kullewa da sauri. Bayan ya kulle ya dawo da sauri ya fara haɗa 'yan kayan shi. Miƙe cewa Safina ta yi tare da cewa me ina kuma za ka je. Bai yi mata magana ba ya ci gaba da haɗa kayansa yana gama haɗa komai nasa ya ɗauki wani gwangwani yana fesawa jikin labulayen ɗakin. Yana gamawa ya je inda Safina take. tsaye hannunta ya ja sannan ya kunna laita ya wurga gaba ɗaya ɗakin ya kama da wuta su kuma suka fita ta kofar baya. Cikin kuka Safina take cewa, ina kuma zaka ka kai ni, ina zaka je da ni ne? Ina magana ba za ka bani amsa ba, sai ta jero tambayar ne ba tare da ta bari ta ji abin da ya ce ba. Shi kuma Alhaji Abubakar suna isowa wurin ya ga motar Imam Malik, haka ya tabbatar masa lalle yana gida. Don haka da sauri ya ce ku shiga ku shiga mu je ya ci gaba da cewa ku yi kamar kuna da jini a jikinku mana. Ya karasa maganar ne cikin ɗaga murya tare da nuna tsananin ɓacin ransa. Da gudu 'yan sanda suka yi ciki ganin hayaƙi yana fitowa daga cikin gidan ne ya sa Alhaji Abu tashin hankali tare da cewa balla ƙofar ɗakin mana, iya eh, maganar cikin ƙaraji tare da fashewa da kuka. Cikin kukan ne yake cewa Imam Malik, Allah ya sa ba wannan baƙar zuciyar taka ta sa ka babbanka wa kanka wuta ba. Safina sai sake tambayar shi take wai ina za ka je haka ne. Tana maganar ne tare da goge hawayen idanta Jan hannunta kawai yake yi amma har yanzu bai kalle ta ba, bare ya faɗa mata dalilin shi na tahowa da ita ba. Tafiya suke yi sosai ita kuma cikin kuka ta ci gaba da cewa, "Mai zai hana ka faɗa min mai yasa muka bar can?" Ta ci gaba da cewa, "Ina ta maka tambaya amma ka yi shiru, mai zai hana ka faɗa min mai yasa muka bar can?" Tana maganar ne tare da nuna bayanta da hannu, ta ci gaba da cewa, "Kana ji ba? amma ka nufasar da ni kamar ba kai ne nake magana ba. Ta ƙarasa maganar tare da fashewa da kuka. Tsayuwa imamu Malik ya don haka ita mata ta ja ta yi ta tsaya cikin izza da isa ya ce babana ne ya zo, kuma ni ne yake nema ba ba. na kubutar da ke ne kada ya same ki don yana samun ki a wurin zai yi wata fahimta wacce ba haka ba ne numfasawa ya sannan ya ci gaba da cewa kuma na yi imani yana kama ki haƙiƙa ƙaryar ki ta ƙare ya ƙarasa maganar tare da ciza haƙoransa yana buɗe leɓensa duk jijiyoyin kansa sun tashi idanuwansa sun yi kalar ba da tsoro sannan ya ci gaba da cewa kin ga yanzu na ku fitar da ke don haka sai ki yanke ina za ki je ya ƙarasa maganar tare da ɗaura fuskarsa sosai da sauri safna ta kau da ta gefe guda saboda tsoro. Hannunta ta sa ta goge hawayen idonta sannan ta ce, To, amma ni kam ina zan je? Cikin fushi da ɗaga murya ya ce, Ki zaɓi inda za ki je don ke ma ki ceci rayuwarki. don ni ba zan ci gaba da zama da ke ba ya karasa maganar tare da nuna kan shi da hannun shi cikin kuka safina ta ce kaga ni fa ban da wani wurin da zan je na yadda cewa tarayya da kai shine tsira na magana ta gaskiya ta karasa maganar tana goge hawayen idan ta tare da jan majina kamar karamar yarinya tun kafin ta karasa maganar imam malik ya tafiyarsa tsayuwa ta wurin tun tana hangensa har ta daina ganinsa Murmushin ƙarfin hali ta yi da gefen bakinta sannan ta ce a bayyane sai na isko ka wallahi ba zan bari ka bar ni ba. Goge hawayen idan ta da bayan hannunta sannan ta bi bayan Imamu Malik da gudun tsiya. Don maganar Fahad ya sa Rali ya fitowa daga ɗakinta cikin sauri tare da cewa gwamna kai ne haka da zuwan bazata. To yi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha